قول لما ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗaɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta laraba wanda yau ita ce ranar ashirin da hudu ga watan tara wata ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in yau ta ce ranar tara ga watan biyar shekara ta 2019 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara hada fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan yan uwa ba a mance ba a karatun jiya mun tsaya ne suratul bakara aya ta 178 aya da take magana a kan alƙisa wato ramuwa ga wanda ya kashe wani a ƙa'ida ta shari'ar musulunci a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta ɗari 179 faɗin Allah ta'ala wa lakum fil qisas hayatun أعوذ بالله ya ku masu imani ko kutiba alaikumul qisasu fil qatl ko ba haka ba Allah ta'ala ya wajabta muku ya farillanta muku yin kisa idan aka yi kisa idan ɗa ya kashe da a kashe shi in bawa ya kashe bawa haka dai in mace ta kashe mace mun ji wannan aya a barka ce ya Allah menene hikimar kawo wannan aya cewa idan mutum ya kashe a kashe shi ana gane ba ko kamar muna tambayar Allah ta'ala me yayin hikimar yin haka domin a tunani irin na dan adam a hankali na mutum yana ganin cewa idan mutum ya tsone ba wani idanu shi ma aka tsone mai maimakon makaho ɗaya za a samu kaji biyu idan mutum ya kashe mutum in aka kashe shi ne bakwai rasa mutum daya yanzu an rasa mutum da mutum biyu har jiya mun ji cewa umar tsakasa ya kashe wasu mutane guda bakwai ana ganewa umar tsakasa ya kashe wasu mutane guda bakwai menene laifinsu sun kashe mutum to da suka kashe mutum umar tsakasa ya kashe su gaba daya aka ce ai yawa mutum bakwai lokaci daya a ya asarar su a wannan lokaci kuma ɗan ya ba da amsa cewa da mutanen garin sana'a gaba daya za su yi kisan kai da ya kashe su gaba daya kan mutum daya suna gane waye yanzu ke nan za a ta asarar rayuka kenan to sai Allah ta'ala ya gaya mana dalili ya gaya mana hikima yace walakum fil kisafi hayatun idan kuna yin kisafi za ku rayu bi ma'ana kuna da tabbataccen rayuwa dawwamammiyar rayuwa idan kuna yin kisafi. ya ulil albabi ya Allah ta'ala ce ya kuma abota hankula idan Allah yana magana da wa, da masu hankali ba kowa ba ya kuma ku hankali in dai kuna kisafi. za ku samu dawwamamman rayuwa kuma Allah ya kawo muku wannan kisasin ne la'allakum tattaqu don ku samu tsoron Allah babban malamin musulunci ibn al ya zo fassara wannan kalma ulul albab yace al-albabu al hankula ma ne hankula yace wahiduha idan guda ɗaya ne za a ce lubbu za a ce mai menene lugu hankali hankali ke babban malamin musulunci imamu kafiri a cikin tafsirin sama hasilu tawe ya ce faɗin allah ta'ala kun filki kisasi hayatu imana idan kun rike kisasi, za ku samu rayuwa ya ce kalamun fi ghayatil fasahati wal balaga magana ce Allah ya yi wacce take cike da fasaha da balaga a cikin magana ana ganewa a cikin wannan magana ta Allah akwai cikakkiyar fasaha kuma akwai cikakkiyar balaga bima fi min al-garaba domin akwai ba wato akwai abin mamaki a ciki wannan magana da Allah ya yi akwai abin mamaki a cikin ta haifu jigila shaihu mahalla ziddihi domin wani abu aka ɗauka aka sa a madadin kishiyarsa maimakon a ce walakun fil kisasi fala'un idan kuna kisasi za ku ƙari yana ce walakun fil kisasi hayatu ana gane wa kisa ne idan kuka ci gaba da yin wannan kisa to za ku ci gaba da rayuwa idan mutum ba ya da hankali cikakke bai gane mai aka ci kuna ganewa mutane biyu ne aka rasa ko mutane goma ko ashirin sun kashe mutum daya an kashe su yanzu mun rasa mutum ashirin sai kaga karewa muke da sai a ce idan kuna kisasi za ku kare sai Allah ya ce idan kuna kisasi za ku rayu inda ya kamata a sako mutuwa ko a sako karewa sai Allah ya kawo kalmar rayuwa ya saka wurin saboda fasaha da balaga ta ubangiji muna gano na yi ya ce domin an sanya wani abu a mahallin kishiyarsa inda kisasa katilu wa itlafun lil hayati domin kisasi sai kisa ne ana ganewa kuma Sarai yadda rayuwa ne iyayen da kaji an ce an yi kisasi to wani aka kashe ana ganewa in ko ana kashe mutane kuma a ce za a rayu wanda zai gane wannan magana sai ma abucin hankali sannan zai gane mai ake nufi abin da yake faɗa ya ce wa kanu ya katulu nuna bilwa'in jama'ata. abin da suke yi a da kafin zuwan musulunci idan mutum ya je ya yi kisa a wani gari sai mutanen garin su zo garin su su yi kisa ba iyaka ana ganewa ai su yi barna mai yawa su karkashe mutane ya Allah ya ce a ku daina yin haka idan mutum ya yi kisa shi za a kashe shi kadai kuna ganewa yanzu da a zo garin a kashe mutanen da ba adadi ai gara a kashe wannan guda ɗayan eh eh sai su yi gayya wannan ai jahiliya ce mutane ne suke kisan kai kawai masu shan jini Allah ya tsawoye to da haka yake cewa wato abinda ake nufi wa kam qatala muhalhil bi aqihi akwai wani mutum da ake ce mai muhalhil azimu salih yana na a lokacin jahiliyyar larabawa yana da wa da yake tsaunan wan wan shine sarki kulaibu wansa ne sarkin garin yana girmama wani sosai su biyu ne a wajen ubansu maza Allah ya ba su kwarewa wajen yaƙi suna ƙabilar da ake ce ma banu tagalib akwai ɗaya ƙabilar kuma banu bakar da tagalib da bakar uwa ɗaya uba ɗaya su ana gane ba idan tushen su guda ɗaya ne amma sun da ɗaya'yan mutum biyu ne shi bakar ya haifi ɗaya maza da yawa ya kafa zuriya mai girma shi wannan shi kuma bangaren sabiyatin nan sai Allah ya bashi shi yayin guda biyu amma kuma sun fi hazaka kuma suke da mulki a hannunsu to sai aka samu wani daga cikin waɗancan banu bakar irin yaran nan marasa jin magana matasa ya zo yana magana da wannan sarkin ya gamu da shi a daji yana zurfi yana gaya mai complaint to tun da ƙanin sani tun da ɗan ƙanin baban sani sai bai saurare shi ya kyale shi kawai dan ya san magana da yake ba magana bace da ta dace sai ya kyale shi cikin da tafiya yana ce mai in baka tsaya ka saurare ni ba zan sare ka shi wannan sarkin a tunaninsa wannan ya yi ma tunanin kashe shi ma bai taso ba to da yake wannan mai danyen kai ne sai ya ɗauki mashi sai ya jefe shi da shi a baya da ya jefe shi kuma sai ya shiga inda zai kashe shi da aka zo cikin gari ana cewa wannan aka kira sunan shi ne yake kwanta mu ya kashe kulai duk wanda aka gaya mawa sai ya fashe da dariya domin shi wanda aka ce an kashe inda za a samu sojoji irin wannan ko sun kai guda hamsin ba su ya kashe shi in dai gaba da gaba ne haka da an ce ya kashe shi zai a fashe da dariya kamar irin wasan nan ne da yara aiko kisan ne mai domin ya taka masa mashi da ba. wani balaraban kawai da ya zo wucewa ya gashi ya ce balaraban ya duba mai ya ga wannan wani irin suka ne ya mashi domin jifan shi da mashi ta baya sai ya gaya mashi ce ranka ya ce inda haɓa nasu katin. jifan da ya maka mai kisa ne yana da wahala ka tashi don sun san jifan da za a iya tashi ya ga zurfin ciwon sai ya gaya mai inda haɓa a nasu katin. cewa mutuwa za ta yi shi wannan kanin nashi kamar wani mashayi ne haka bai daina su ba kamar sarkin kawai sai rubuta mai wasiya da ya samu dutse ya lafuto jinin jikinsa ya shafo sai ya ce sunan shi salim mana ce mai alzir sai ya ce salim latu salih ya ce wa tsanin idan duk duniya an taru an nemi sulhu a kan jini na karkata sulhu a ci gaba da yaƙi kawai ana gane ka ji kalma biyu amma sakon ya isa ya ce salim latu salih an gama karatu ai balarabe ke da bukatar dogon labari a kada ka karɓi sulhu in ji duniya larabawa duniya za su taru a baka hakuri duk abin da za a baka a matsayin sulhu a kan jini na to jini na wasu sulhu haka ko aka da aka zo da gawar shi ya yi kwana uku bai zo wurin ba yana sai yana shaye-shayen don yana ganin abin da ake faɗa ko a mafarki ba za a yi mafarkin wannan ya kashe ya ce wannan ba a mafarki ba zai yi ba to ganin an zauna gari ana ta kuka kwana da kwanake ce to maganar nan ta wuce wafa shi ne ya zo ya gaga wannan uwansa sai da ya sauki dogon lokaci ya ce ya ba wancan kabilar dama yi numfashi adadin da za su iya su sha ruwa adadin da za su iya su ci abinci iya iya wasu domin kwanan su ya kare kabilar gaba daya ana gano wannan kabilar gaba daya su ya kare da ita kuwa akalla sai da ya kashe kusan kaso 80 bisa 100 na kabilar ana ganewa idan ya bi su nan suka gudu suka koma wani garin suna kafa gari sai su ga ya kawo musu hari cikin dare da zuci idan suka samu ya kashe na kashewa sauran suka tafi inda suka sauka to yana da wanda za su nemo su dikin da suke ya sake kai musu hari ya yi alkawarin kabilar sai ta kare sai da larabawa suka haɗa kai gaba ɗaya kan a tunkare shi saboda wannan ƙabilar ta rage a duniya ba ba ta muna gane wannan kafin nan aka iya tsiratar da wanda ya rage ita da farko larabawan ba su sa hannu ba suna ganin yana da gaskiya a waye gari wanda ba kowa bai kashe bakaraki kuma suka irin na na ake cewa ko to irin wannan to shine malam yake misali da wannan abu yace kaga ai mutum da ya aka kashe mushi amma gashi hatta ka da ya kuni bakar bin wa'il ya kusa gamawa da kabilan bakar dan wa'il wa'il din su shi wannan baban shi za a ce eh, abin da taglitin dan wa'il shi ma bakar dan wa dan wa'il kaga ƴaƴan gida ɗaya ne to amma sai da ya kusan karar da kabilar gaba ɗaya to shi imamul qasim yana misali da wannan dogon bayani ne ba lokacin da za a iya yin wannan bayani za ka yake cewa wa kam qatala muhalhilun bi akhihi in ba jahiliya ba ya za a yi kai ta kashe mutane kana kashe mata kana kashe yara kana kashe maza kana kashe samari wasu uwa ɗaya uba ɗaya tana aure a can ta haifi ƴaƴa guda tara ma duk sai da kashe su tun da ƴaƴan gidan ne wancan ɗaya gidan za ku ga ai ba wanda zai bari ta kwa ta yi kokarin ta kwashe ƴaƴan ta gudu tana ce ma ƴaƴanta a a yi kwafi na san ɗan uwa na azir na sun yi mutum abin da ya faɗa sai ya yi ta ce wa ƴaƴan su zo su gudu suka ce ya za a yi muna ƴaƴa maza za a yi yaƙi da babanmu kuma mun gudu suka da kakanmu a yaƙin ga babanmu kuma ya dai bukari to gaba ɗaya ku ya ƙara da su zuwa ce tana rukun shi tana cewa don Allah ko ɗaya ya ƙyale mata wanda zai rungume da lokacin su ba ya ce mata a ki Allah bai kaddara musu cewa da rayuwa ba kaga ai jahiliya ce wannan hadihi jahiliya da mutane gaba kai ta kisa kai ta kisa saboda wani ya bata mata kaga ai jahiliya ce shine imamu al-qasimi yace to nan zaka fahimci hikimar Allah da yace al-hurru bil hurri tun wanda ya kashe shi ma dani ba bawa bane shi ma wannan dani to a ka'idar musulunci mutum ɗaya za a kashe madadin mutum ɗaya kai kaga ya fi alheri akan a ƙarar da kabila muna gane magana jama'a da ake yake cewa muhallin din nan ya kusa ya karar da kabila bakr bin wa'id wa kana yaqtul bil maqtul ghayru qatilihi kuma wani lokaci mutum zai yi kisa sai a je a kashe wansa ko a kashe kaninsa kaga babu adalci wannan jahiliya ce ita ba ba da shari'a domin wanda yayi shi ya cancanta a yi masa wanda wanda bai yi ba yace fatasurul fitna a lokacin da aka kashe wanda ba ruwan shi daga nan fitina sai ta yi mai sai ta tashi wa ya qaw bainahum tadafur a samu ƙin juna tsakani ma ja al bi shara’in qisas a lokacin da musulunci ya zo da shari'a irin ta yin qisasi kanat fihi hayatun ayyu haya sai musulunci ya kawo hanyar rayuwa matuƙar ɗaurewar rayuwa ana ganewa ai domin wanda ya kisa an kashe shi maganar ta wuce saura sun ci gaba da rayuwa sai kaga shi ya fi alkhairi akan a bar wannan mutum ya ci gaba da kashe mutane babu ainihin adadi ya ce ai wato au nau'un min alhaya ko ko za a samu wani nau'i na ci gaba da rayuwa wa hiya alhayatu hasilatu bi irtiqai al qatl luqul ilmi bil iktisas min al qatl dan me za a samu alhasilatu bil irtiqai abinda zai za a samu rayuwa rayuwa za ta samu ta hanyar awatuwa kana ganewa ai za a awatu saboda mutum yana da masaniyar kisasi ya san cewa in na kashe za a kashe ni yanzu ban buƙatar wani ya mun faɗa ni zan wa kai na faɗa da kai ana gane waye wato inda a Najeriya wanda ya kisan kai za a kashe shi misali sai an yi shekaru baka ji labarin an kashe su muna gane idan mutum ya san cewa lallai in ya kashe wani shi ma ba za a bar shi ba sai an kashe shi ina mai tabbatar maka ko shakka babu za ka yi shekaru ba ka ji magana kisa ba ina gane wanda ai amma saboda mutum ya san ya ce zan kashe ka in kashe banza ko ba ka ga wani ba zan kashe ka in kashe banza akwai wanda ya ce zai taka mutum da mota ya ce taka ni ka gani kawai ya shiga ya sa mota giya taka shi. ana gane rayuwa magana ke sai dai aka tafi kotu kai shi a kulli shi ke da hannun makarara sai a ga yana yawon su kawai ya aka yi a ba shi dama da tsare fito yawo ko ba da ke fito yawo zai don koma faizu da aka magana ta wasu ana gane wa inda musulunci ne da duk wannan wahalar ba ta ya zami asara abinci ai a kashe shi kawai mu samu dan yi rizabi wani abinci ana gane ai abinci da zai ta a buridin bai da wani amfani ya wuce lahira ko kuma hankalin waɗanda aka yi wa kisa zai kwanta wanda ya kashe ɗan uwansu an kashe shi daga hankalin su zai mai zai kwanta ƴaƴansa hankalin su zai mai zai kwanta kowa hankalin su zai kwanta shi ma ya huta an fahimta ai domin an ɗauke masa nauyi ya yi kisa an kashe shi shi kenan ai musulunci ya yi to da haka yake cewa ya ulil albab almurad bi alqala masu hankali allazina ya'rifuna ba, wanda suka san makoman kisa idan an yi wa ya'lamuna jihatil khawfi kuma sun san daga inda tsoro yake fitowa sai a aradul ikdama ala qatli a'daihim idan mutum ya so ya kashe wani makiyinsa wa alimu suka san cewa annahum yutalibuna bil qawt za a nemi ramuwa fara zalika radi Allah wannan zai tsawata musu ana ganewa duk waɗanda suka san in suka yi kisa za a yi ramuwa to za su shiga hankalinsu li'anna al'aqila la yuridu itlafa ghayrihi bi itlafi lafzi duk mutumin da yake da hankali ba zai so kashe kansa ba ta hanyar kashe waninsa kana ganewa duk wanda ya san cewa in ya kashe sa kamar ya kashe kansa ne dan za a kashe shi to tun yana da hankali sai ce a'a ba zan kashe shi ba domin in na kashe shi kamar nayi ne na kashe kaina don ba makawa sai an ne sai an kashe an gane karatun jama'a ta ke ce mai hankali ke zai yi wannan tunanin la'allakum tattaqun da Allah ya fadi ai la'allakum tattaqun Allah ta'ala ko ba ji tsoron Allah bil inqiyadi ma shara'a ta hanyar ni kauya da abin da Allah ya shar'anta fa tataharuna al-qatla awai gari wato kuna kaucewa mai al-qatla kisa bi ma'ana daga wato kuna kare kisa yadda ba za ku rinka in kun gaba mutum zai yi kisa za ku hana shi saboda an san me sakamako an san abin da zai biyo ba amma yanzu idan mutum ya yi kisan kai ba abin da za ba abin da za yi Allah ya tsawo Allah ta'ala ya ci gaba da cewa ku ba alaikum idza hadara hadakumul maut kutiba alaikum tabaraka wa ta'ala ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut Allah ta'ala ya lanta maku idan mutuwa ta zo wa ɗayanku in taraka khairan idan ya bar dukiya to alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf yayi wasiya ga iyaye da ƴan uwansa da kyautatawa idan na koma ga Allah a ba mahaifina kaza a ba mahaifiyata kaza a ba dan uwana wani kaza a ba dan uwana wani kaza kana ganewa idan na koma da Allah Allah ya farillanta muku ku yi haka kuma haqqan alal muttaqina wannan haƙƙi ne akan masu tsoron Allah sai Allah ya ce fa faman bajalahu ba'da ma su abu wanda ya ji wannan wasiya a magance ya canja ta ko ya ji wannan wasiya a rubuce ya canja ta fa inna ma ismuhu ala allazina yubaddiluna zunubi yana kan wanda ya canja ba kan wanda ya wasiya ba san ko an gane domin wanda ya wasiya ya riga ya bar duniya ya tafi ana ganewa to sai wani ya canja wasiya shi ba ya da laifi abinda Allah ya wajabta masa na yayi wasiyar yayi sai wani ya canja to shi baya cikin wannan zunubi fa inna ma ismuhu alal ladina yubadilun laifi yana kan wanda ya canja inna Allah ah, samiul alim Allah mai ji ne Allah ta'ala masani ne babban malamin musulunci ibn al-harim a cikin at-tibyan fi tafsir garibul qur'an ya tashi fassara wannan aya cewa in taraka khairan lil wasiya in taraka khairan ba ma'ana khairan yace al-khairu ma'anahu al-mal idan mutum ya bar dukiya da Allah ya ce in taraka khairan to idan ya bar dukiya bi lugati jurham wannan yare ne na jurham larabawan da suka zo suka canja mahaifiyar annabi isma'il suka zo suka zauna tare da ita kabilar jurham ana ganewa ko to don haka yaran su a irin larabcin su dan larabcin kala kala ne to su a irin larabcin su idan aka ce khairan ana nufi malan ana bayanta ana nufin dukiya to Allah ta'ala ya ce idan mutum ya bar dukiya kamar yadda Allah ta'ala ya ce in alimtum fihim khairan abinda ake nufi ai lahum mala idan kun san cewa suna da dukiya wata aya wanda Allah ta'ala ce ma makani fihi rabbi khairun ma makani fihi rabbi khairun fa'ilun bi To ita ma wannan aya da ya fassara ta yace ma makanni fi rabbi khairun ya'ani almal bi ma'ana in dai dukiya ce to Allah ya riga ya bani kada ganewa magana ce ta dilkar ne wanda ya mallaki duniya ba zan iya kawo kissa ba saboda yanayin lokaci an fahimta to da gaskiya abin da ya faɗa ma makan ifi rabi khairu in ta dukiya duniya ce to Allah ya ya hu na khairu bi ma'ana ma babban malamin musulunci imamu shankidi a cikin addu'a'ul bayan bi izahi qur'ani bil qur'ani yace fadin Allah ta'ala da yace kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayra lil wasiyati yace hadhihi al-ayatu tu'aridu ayati mawarith wannan ayar tana cin karo da ayoyin gado bi zamimati bayanin nabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ƙarin bayanin manzon Allah wannan aya ta ci karo da ayoyin gado kuma ta ci karo da maganar manzon Allah bi annal maqsud minha ibal wasiyati alwarithina minhu domin abinda ayar ke nufi to a ɓata duk wata wasiya da ake wa masu gado ana ganewa ne Allah ta'ala ya kawo ayar gado ita ayar gado ita ce ta goge batun wafiya ana ganewa don haka wannan ayar ita ce farko ayar gado ita ce ta zo daga baya sai ta share wannan sai ya zama karatunta na nan amma hukuncinta an ɗauki kamar yadda wasu ayoyi hukuncin na nan amma an ɗauke karatu wasu ayoyin kuma an ɗauke karatu an ɗauke hukuncin jama'a muna gane wannan wasu kuma sai ga sanar cikin ƙura'ayi kana bi za ka ga wato irin wannan da dama an samu hadisi daga amurin mulkari da Allah ya kara masa yadda ya ce mazo sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha qad a'ata kulli bi haqqin haqqahu manzo Allah ya ce lalle Allah ya ba kowane ma'abucin haƙƙi haƙƙinsa dan haka fala wasiyata liwarisi ba wasiya ga magaji ba wasiya ga magaji lajin ba gani eh bi ma'ana gado Allah ya raba manzo Allah yana mana bayani na idan mutum zai koma ga Allah sai ya wasiya a ba iyaye na zuwa? a ba ina ganewa ai abin da ya faɗa shi za a yi a ra'ayinsa ne Ya Allah ta'ala ya zo ya raba gado da kansa sai manzo Allah ya ce jama'a ku sani raban gado da Allah ya yi ya riga ya ba kowane ma'abocin haƙƙi haƙƙin da ya dace shi an ba da kasan uba an ba da kasan uwa an ba da kasan ɗa eh, an ba da kasan kiyamace kowa an ba da kasansa don haka duk wanda akwai sunansa a gado Allah ya ambace shi to kuma ba za a mai wasiya ba a ce gidana na wuri kaza na fi jin daɗin iyata wanda don haka na ba ta kyauta ko na mutu man da shi a gado a bata ya ce a ah, kai azzalimi ana gane yi Allah ya riga ya raba sai kuma ka yi zalunci ɗanawa da na ba shi gidana na wuri ba ko na ba shi gona ta a ba zai yiwu ba domin Allah ya riga ya raba gado kowa ya ba shi haƙƙinsa mace ya ba ta nata namiji ya ba shi nashi kuwa ta dauki nata kowa ya samu to tun da kowa ya samu to ya kuma za a yi mawa na wasiya a ba shi kaza shi ne mazo sallallahu alaihi wasallama ya ce kowane ma'abocin haƙƙi Allah ya ba shi haƙƙinsa fala wasiyata liwarith ba wasiya ga magaji hadisin yana cikin sahihul jami' sagir hadisi na 1720 ya zo cikin sahihul tirmidhi hadisi na 2121 imamu ash-shaqidi yace wal jawabu zahir amsa ma akan wannan aya aya fili yake wa huwa anna ayatul wasiya hadhihi mansukatun bi ayatil mawarith wannan ayar ayoyin gado sun shafe ta jama'a muna gane wannan ayoyin gado sun riga sun shafe ta suna da tsayi ba sai mun karanta su ba za mu je kan a suna na a cikin suratul nisa'i farkon suratul nisa'i da ƙarshen suratul nisa'i Allah ta'ala ya kawo maganganu akan gado sannan ayoyin na gado da Allah ya raba gado da kansa a cikin sun shafe wannan aya ta wasiya in ji imamu shinkiti dan haka wal hadithul mazkuru bayanun lil wannan hadisin da muka ji yanzu ya ƙara mana bayani cewa lallai waɗannan ayoyi na gado sun share wannan aya ta ne ta wasiya ana gane wannan ko sun share da haka wannan aya karatunta ne kada yake aiki amma banda hukuncinta imamul kasimi a cikin mahasiru tawil ya ce kudin Allah da ya ce ku ji ba alaikum ai ku riga alaikum Allah ya farillanta muku idan hazara ahadakumul mautu idan mutuwa ta zo wa ɗayan ku jama'a idan mutuwa ta zo mutum ba ya iya magana ita mutuwa ta sauka ko bai iya komi kuma amma kuma Allah ya ce in mutuwa ta zo wa ɗayan ku da ake nufi ai amaratu alamomin me mutuwa idan ɗayan ku ya ga alamomin mutuwa sun zo mai wa huwal maradun mukawwaf rashin lafiya mai ban tsoro sai kaga alama ce ta za a yi ne za a mutu tutun da akwai alamun za a mutu yanzu ya kenan in taraka kairan, idan mutum ya bar dukiya ai malan dukiya yambagi an yusiya fihi ya dace yayi wasiya a ciki wa kada wutlika fil qur'ani an riga an saki wato wannan kalma a cikin Alƙur'ani ma'anarta shi shine alkhairu wa urida bihi almal li ayatin kaseera ayoyi da yawa idan Allah ta'ala ya ce alkhairu yana nufin almali daga cikin waɗannan ayoyi a sofanin Allah wa ma sun fi kumin khairin wa ma sun fi Allah ta'ala ya ce wa ma sun tunfiqu min ma'ana ma'anahu wa ma sun fi kumin malin duk abin da kuka bayar duk abin da kuka ciyar na dukiya kuka ɗau dukiyarku kuka bada don aikin addini ko don taimakon wani mabukaci kaga wa ma tufiku min malin domin yanzu aka ce maka kana da alheri idan kana da shi ga yin gani to za ka iya ɗauka alherin ka ciyar da shi alheri ba wani abu bane wanda za ka gan shi da ido bare ka ciyar da shi amma dukiya ba kana ganin ta kenan mai Allah yake nufi anan wa ma tufiku min malin duk abin kuka ciyar na dukiya shi ne fassara da faɗin Allah ta'ala wa inna hu li hubbil khairi kuma lallai shi mutum Allah yana faɗin halin mu Allah yana tona mana asiri lallai shi mutum game da san kudi, la shadid game da san dukiya la shadidun mai tsananin san dukiya ne Allah da kansa yake kaga mutum wa innahu li hubbi al-khayr kama da san dukiya mutum ya fi ganin sa da shajiru mai tsananin san dukiya ne duk wannan rikita rikitan siyasar da ake rikita rikitan kasuwanci duk abin da ka gana yi wajen da ake mawa dukiya Wa innahu li hubbi al-khayr da shadika ga al-khayr bi ma'ana al-mal wa innahu li hubbi al-mali la shadid kama da san kudi ko dukiya mai tsanani ne sai a ah, fadin Allah ta'ala dangane da annabi sa annabi Musa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin annabi Musa lokacin da ya zo ta da ayan annabi Shu'aib ko wanda ake fari guda biyu ya taimaka sha musu da dabbobi ai kaga kuma tawalla ila ko ila zulma ya koma wani koma gefe yana roƙon Allah ya ce ya Allah duk abin da ka bani na alkhairi ni ma bukaci ne ya Allah yana cikin bukata da ake nuna wa Allah mai bukata min khairin imana min mali ainihin wato yana da bukatar dukiya Wadda Allah ta'ala fa man baddala hudu wanda ya canja wasiya kai fa man ghayyara al-isa'a aw wajhihi duk wanda ya canja wasiya daga fiskar ta in kana muwafiqan li shar'i in dai wasiyar nan ta yi daidai da shari'a min al-awqiya'i wa shuhudi ko dai cikin waɗanda aka yi mawasiya ko cikin shaidu aka samu wani ya canja ba da masa abu bayan ga abin da ya ji ya canja wani abu daban sai ba da ma wasala ilaihi bayan abin da ya iso gare shi wata haƙƙan aladaihi abin da ya tabbata a wurinsa fa inna ma ikuru haiwa wato a tabdilu zunubin canja wasiya alal ladina mu yana kan waɗanda saboda ba mutum ɗaya bane ba biyu ba Allah ya ce zunubi yana kan waɗanda suka canza wasiyar jama'a muna gane wannan yanzu ana fassara maka ayar ne a lokacin da ba a sauke ayar gado ba ita wannan ita ce ayar ayar ta gado a madadin gado sai mutum ya raba gadon su da kansa kafin ya yi mai kafin ya koma ga Allah daga baya sai Allah ya karba aikin da kansa Allah ya raba gado da kan shi kenan ɗan mutum yana zargin gado an ba mace kaso ɗaya an ba namiji biyu Kuma haka an yi zalunci to sai ka kauce ka bashi guri yanzu da Allah yake magana yana cewa Allah ya Allah kai a zalimi Ina bayyana yanzu da Allah yake magana an sani idan mutum ya yi sa'a Allah bai yi shi guri ba ko alade Allah ya yi shi mutum mutum din ba musulmi idan ba ya da tarbiyya sai koma zagin Allah ko ba haka ba da Allah da yi ka alade ba da yi ka buri ba da yi ka jaki ba da yi ka mutum ya yi ka musulmi amma kana ganin saboda kuɗi kuma kana zagin Allah wai Allah bai yi adalci ba haka Allah suke ba wasu musulmai munafukai yana goya musu baya Allah bai yi adalci ba Allah ya bambanta tsakanin halittunsa ya nuna mace ba kowa ba ce namiji shine wani Allah kake zargi bawa yana tuhumar Allah jama'a wannan fa kafirci ne sarihi karara karara kafirci ne bawa yana tuhumar ubangiji Allah ka tsare mana imani dan wannan masifa ce sai in bada rashin basira yau da wa da kani a mutu a barku namiji ya gaji naira dubu ɗari uku mace ta gaji dubu ɗari da hamsin waye bai kuɗi macen wannan namijin da ya gaji dubu ɗari ku zai yi aure ya biya sadaki dubu ɗari saura na ba ku ce komi ba saura ɗari biyu a cikin ɗari biyu ya kama gida dubu ɗari saura na dubu ɗari naira dubu ɗari da ta rage yin hidima amarya da hidima ango ƙarshe zai shigo ɗaki ne ba koko ita ba an zo ba a aure ta aka ba ta sadakin dubu ɗari kudin ta goma na ɗari biyu da suka ba ta ɗan kusur toshi da abin da za a tattota mata kuɗi suka cika ɗari ko yanzu a yi mai kuɗi sai yanzu ka kai Allah hikima ne ko da ta zo ɗakin miji idan bai da ko kwabo yanzu ba kuɗin shi za a ci ba ba kuɗin da za a ci ba kuɗin shi za a ci sai dai ta bashi bashi ina gane wa ai kan arzikin mace idan ta zo Allah ta'ala ya ce namiji ne zai ci zai ciyar arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa ya ce Allah ta'ala ce a rijalin kawamu nisa'i maza su ne Allah ya sanya su masu tsayuwa akan hidimar mata kuna ganewa aiki ne fa da wahala Allah dora maza ar-rijalu qawwamuna 'ala nisai su maza su ne muka sanya tsayayyu akan hidiman mata bima faddalallahu ba'dahu ala ba'd domin Allah ya fifita sashi akan sashi sannan wa bima anfaqu min amwalihim domin su mazan ke ciyarwa daga dukiyarsu takallin mata idan ya tsinke haka kira shusha shada zai gyara sai ka biya haka ne ko ba haka ba Allah kai idan Allah yayi abu shi ne dai kai kudin ka shine kudin ci kudin ta shine kudin ajiya da tarawa jama'a wana gane wannan kudin ka kudin tarawa ne kudin ka kudin kashewa ne to da Allah ya ce namiji a bashi kaso biyu a bata kaso daya ka ji hikimar yanzu zai fara ciyar da iyalansa a ciki ita kuma wannan kudin hakewa za ta ta ce wa mutunta ba ni kudin ce ba ne ce ba ɗazu na ga kin kaji dubu ribi ba to ya ruwanka ba kai Allah ya ce ka ce da ni ba kai dai ka ci gaba da aikin da Allah ya saka mana wannan kudin na wai ba ya eh? ko ba haka ba ga gaskiya amma saboda faɗa da ubangiji bai yiwuwa a ɗauki dukiya a ba mace me yasa da Allah ya ce namiji ya ciyar da gida a musulunce ɗan human Ra'i ko ɗan wane ne ba su zo sun ce a'a mace ta kawo a haɗa a ciyar da kai ba ai ba su wadata ba ciyarwa shi ne amma gado kada za shi yawa. saboda tsabagen kin Allah da faɗa da Allah Allah ya gyara zukatanmu to dan haka abinda Allah ya tsara jama'a shine tsari to idan aka samu wani yayi ta'addanci ya canja abinda aka yi wasiya ba da ma wasala ilai bayan ya zo gare shi wata hakkaka ladai ya tabbata auren sa fa inna ma ismu tabdili zunubin canjawa alal ladina yubaddilunahu yana kan wayanda suka canja li annahum kanu dan sun yi ha'inci wa khalafu hukumar shar'i sun saba wa shari'a fala yalhaqul musi minhu shay wanda ya yi wasiyan nan shi ba ya da zunubi domin shi ba haka ya fada ba canja masa haka kuna ganewa inda shi ne ya yi wasiyya ya zalunci to yana da laifi amma bai yi wasiya ya yi zalunci ba shi ya yi daidai to sai waɗanda ya bar abin a su suka canja yanzu a yi mai laifi su ne masu laifi kamar yadda Allah ta'ala yake faɗi wa kada wa ƙa'ajar hu ala Allah na wurin Allah babban malamin musulunci al'imam Ibn ibnu kasir Allah ya masa rahama yace ishtamalat hadhihi al-ayatu al-karima wannan aya mai daraja ta tattaro alal amr bil wasiyati lil walidain wal aqrabin aya ta kunso wasiya ga iyaye guda biyu uwa da uba da kuma makusanta wa kada kana zalika wajiban ala asahil qawlain magana mafi inganci wasiya wajibi ce qabla nuzul ayatul mawarith kafin Allah ya saukar da ayar gado to wajibinka ne in zaka mutu kai wasiya kana ganewa kafin Allah ya saukar da me ayar gado wajibinka ne in ka zo mutuwa ka yi wasiya dole ne nan ma nazalat ayatul fara'id lokacin da Allah ya saukar da ayar gado fasakat hadhihi fa hadhihi wa sarat al mawarith al muqaddaratu faridatan min Allah sai wannan ayar Allah ta'ala ya shafe ta sai Allah ta'ala ya sako da ayoyin gado al muqaddara wanda ya tsara faridatan min Allah wanda rabo ne daga daga Allah Allah ne ya yi raba ana gane wa Allah bai kare ma wani cewa ka yi rabu ba a'a Allah ne ya yi raban shi zartan waye amma raban waye faridatan min Allah kaso daga wa daga Allah to kaji samu daga ina ne yawa a ƙarƙashin faɗin manzo sallallahu alaihi wasallama inna Allah kada aba kullu bi haqqin haqqahu wala wasiyata li warith wannan mun riga mun karanta kowa Allah ya bashi ne haƙƙin sa an samu daga Muhammad ibn Sirin yace jalasa ibn Abbas wata rana Abdullahi dan Abbas yana zaune bakara suratul bakara sai karanto suratul bakara hatta ata ala hadhihi al yana zuwa kan wannan aya da Allah yace in taraka khayran lil wasiyatu walidai idan mutum ya bar dukiya ya wa iyayensa wasiya ya wa ɗan uwansa wasiya to sai Abdullahi dan Abbas ya ce nusikat hadhihi al-aya wannan ayar Allah ya shafe ta wani wai idan an ce an shafa aya cikin alqur'ani sai ya rika ganin laifin mai wa'azi ya zaka ce an shafa aya an shafe ta mana domin Allah ya ce yana shafa aya da kansa yace ma nan sak min ayati Allah ta'ala ya ce ba mu taba shafa wata aya ba idan muna shafewa Allah ya ce ba mu taba shafa wata aya ba a cikin alkur'ani ba mu zo da aya da tafi ta ko kuma irinta Allah ya ce ba mu taba share wata aya ba ba ce mun zo da wanda tafi ta ko daidai da ita yanzu wannan ayar da aka ce a yi wasiya mutum ya ga dama ya ɗauki kaza ya ba mahaifinsa ya ɗauka za ya ba mahaifinsa, ya ba da abin da ya ga dama sai Allah ta'ala ya karɓi aikin da kansa ya raba gada yadda cewa wada ya cancanci kaza Allah ya ce a bashi kaza wada ya cancanci kaza Allah ya ce a bashi kaza shin Allah ta'ala ya fi sanin bukatunmu ko ko mu muka fi sanin buƙatun kanmu daga Allah ya fi mu sanin bukatun haka sai ya raba gadon gwargwadon yadda ɗa namiji Allah ya bashi gado mai yawa haka Allah ya dora masa wahala yau idan ƙanwarka ko yayarka aurenta ya mutu gidanka za ta zo ta zauna ka ci gaba da ce da ita haka ne ko ba haka ba idan wani wahala ya taso ka za ta rugo haka ne ko ba haka ba wato jama'a idan Allah ya tsari mutum tsarin da mu bayi ne na Allah Allah ne ya halice mu kwakwalwar tamu ba da suke wannan irin tunanin bauɗaɗɗe Allah ne ya mana kwakwalwar fa muna gane wannan ayi don haka idan Allah ya tsari mu haƙura mu karɓi tsarin Allah shi ne daidai babu wani wanda zai kawo abin da zai tada tsarin Allah babu shi Allah ta'ala ya gyara zukatan mu wannan magana da Abdullahi dan Abbas ya faɗa ya ce wannan aya Allah ya shafe ta za ka iya ganin ƙarin bayani cikin umdatul tafsir juzu'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in ya zo da isnadi sahihi qala ali ibn abi talha an ibn abbas ali ibn abi talha yana faɗi shi ma ya samu ruwaya daga dan abbas dangane da faɗin Allah da yace al wasiyatu lil walidayni wal aqrabin wasiya ga iyaye da yan uwa yace kana la yarithu ma al walidayni ghayruhuma illa wasiyatan lil aqrabin kafin Allah ya sauke gado to iyaye guda biyu ba mai gado tare da su ko ƴaƴanka idan mutum ya zo mutuwa iyayensa za su kwashe dukiya su kadai da kuma yan uwa da aka ce a ran san musu shi kenan rana kuma su ta hamma wato an dade ana wa idan baka san dalilin da ya sa Allah ya ce haka ba to ba za ka iya fahimta ba da haka ake yi fa an zala lahu ayatal mirasi sai Allah ya saukar da ayar gado ba bayyana mirasar walidai ne Allah ta'ala ya faɗi gadon iyaye guda biyu idan mutum yana da iyaye guda biyu Allah ta'ala ya ce ne wali kulli wahidin minhu masulus kowane daya na يُرْزِقُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ إِذْ تَكَلِمَتُ الْحَقِّ يَوْمَ duba iya wannan wurin da alarama ya karanta mana Allah ta'ala ce Allahu fi auladiku Allah yana muku wasiya game da gadon ƴaƴanku li zakari mithlu hazzil unsayin ɗa namiji yana da gadon ce guda biyu rabo irin na ce guda biyu ya riban ya take na ko wato kigan maganan ma ka sa gurin kima li zakari mithlu hazzil unsayin Allah ta'ala ce fa in kunna nisa'an ko kasnatai idan yaya mata zalla mutum ya haifa sannan sun wuce biyu ko kasnatai sun wuce biyu sama da biyu nawa ne sama da biyu uku abin da ya sama da Allah ta'ala ce falahunna sulusa ma taraka suna da biyu bisa uku na abin da aka mutu aka gani kuna ganewa suna da ne biyu bisa uku biyu bisa uku nan za a tara su ciki a raba musu shi su duka ko su nawa ne biyu bisa uku Sai su uku ne biyu sau uku Sai su hudu ne biyu sau uku Sai su goma ne biyu sau uku Sai su ɗari ne ma biyu sau uku sai Allah ya ce wa in kana tuwa ne da idan mutum ya mutu ya bar yarsa ɗaya kwana ɗaya san fala hannisu tana da rabin dukiyarsa to iyayensa ba Allah ya ce wa wali wani li kulli wa wahidin minhum masulus iyayensa guda biyu uwa da uba kowane yana da ɗaya bisa shida wanda ba su ɗaya bisa shida amma in kana lahu walad in yana da yaya idan yana da yaya to babu yadda za a yi sai sun ci ɗaya bisa shidan nan dole iyaye ba yadda za a yi karancin gadon su shine sai bisa shida sai suna da rai ana gane wa ba yadda za a yi su sama da haka sai dai su yi sama da haka to shi ne a illan ya kulla huwa na idan mutum bai da yaya amma iyaye kadai gare shi to nan Allah ya ce wa warisahu abawahu iyayensa kadai za su gaje shi sai Allah ta'ala ya ce fali li ummihi thuluth a ba mahaifiyarsa ɗaya bisa uku idan an raba dukiya uku an ba mahaifiya ɗaya ka kuno ya rage biyu da a ba uba ana gane wa ai har Allah ya ce idan yana da ƴan uwa to nan abin da ke wato ban so in zurfafa cikin abin da ya tafi gado saboda lokacin abin da nake so mu gane a nan ka kalle ka salon gadon ya taho idan akwai kaza a yi kaza idan akwai kaza wannan tsarin da Allah ya shi ne tsari idan ga uba ɗan uwa duka ba sa gado idan mutum ya rasu ga uba ga ɗan uwansa ɗan uwan ba su da gado uban ya kare su gaba daya saboda dama kullum an alla ila al-mayyit biwasitatin hajabat tilka al-wasita duk wanda ya kai ga mamaci ta hanyar wata wato wata wasiɗa tsarin da ya haɗa ka da mutum in tsarin yana nan ba za ka gano ma'ana wannan uban da ya haife mu tare dalilin sa ne ya zama dan uwanka zan gaje ka zaka gaje ni to yanzu uban yana nan ya hana ka gado na ya hana ni gadon ka kana gane domin shi ne tsarin to tun da tsarin yana nan to shi kenan yanzu ba za a je tambanan za a tsaya ba ana ganewa ai yanzu kenan ba su da gado akwai lokacin da uwa za ta hana ƴan uwan mamaci gado ita kuma ba wani gada za ta yi ba wa ba za ta ci gadon ba a'a ta kare su ba za ta gaji ko kwabo ba sannan ita kuma na ta bai karu ba ina ba ta gano wannan shi da wata ke ce wa mugunta ba mugunta ba ta tsari ne da haka Allah ya tsara ta daga su daga wani kaso ta fitar da su misali ita kuma ba ta gado ba irin wannan yana nan da yawa jama'a ikan abin da ya shafi rikita rikitan gado yanzu kaga wannan aya ita ce Allah ya bada gado dalla dalla kai kaga ta fi bayani ita ce alheri fiye da wanda Allah ya ce a wasiya domin wasiya dole a samu kan raina da san kai ina kusan baba in ba shi da yawa ina kusan mama in ba ta da to Allah da yake da baba da mama ya ce ga na baba ga na mama kowa a ba shi wannan wasiya ɗaya bisa shida amma idan akwai ɗaya to kuma yanzu ba ɗaya bisa shida ba ne idan babu ɗaya su kaɗai za su yi gadon to shi yana da kaso biyu domin yanzu ana gama rabon gadon za ta kai nata banki ta yi tsaye shi ko ana gama rabon gadon zai fi da kuɗin cefa ne ba ko ba haka ba dan ba zai daina cila ta ba har ranar da ya koma ga Allah kuna gane hikima sai Allah ya ce a bashi biyu a cikin uku ita kuma a ba ta ɗaya ta je ta haje a banki shi kuma biyun nan wane shi wane kaiwa banki da ɗaya siwa kawo shekawa yi kuna ganewa sai malam Allah ta'ala da hikima yake to shi ne wannan babban malami yake bayani yake cewa ana nan sai Allah ya saukar da ayar gado wa bayyana mirafal na a ciki ya yi bayanin gadon iyaye ai mun ji yanzu ko Allah ya yi bayanin gadon iyaye wa a wasu yadda aqrabin su kuma ‘yan uwa da ba su da gado za ka ce al'akarabi ba ana nufin ‘yan uwanka na kurkuku ba a su ɗin ma kaga ba su da gado misali uba yana da rai mutum ya ga mutuwa ta zo mishi ya san in ya riga ya cika ‘yan uwansa ba za su gaje shi ba saboda uba ya kare shi ko kuma ‘ya'yansa sun kare ‘yan uwansa ba za su yi gado ba saboda yana da ‘ya'ya ya ce to wuri kaza da wuri kaza abu kaza da abu kaza na ba ɗan uwana sun ba ya da gado na kuna ganewa nan gaba za mu ji ka'ida abin da za ka bayar shi kuma dole ya zaune ya zama ɗaya bisa uku ko ƙasa da haka nan kuma za mu ji nan gaba ana ganewa ai to sai ka ɗauka a ciki ka san mai don in ba haka ba in ka riga ka wuce bai samu ba ƙarshe ka bar shi cikin talauci kuma ba ya da rabo to sai Allah ya ya ainihin kashe hukuncin gadon iyaye wato wasiyar iyaye ya kawo gadon iyaye su kuma ‘yan uwa da ba su da gado irin haka Ya Allah ya bar wasiya za a yi musu wasiya duk su ma akwai inda suke samun gado amma ɗan kadani misali wani bawan Allah da ya rasu ya bar matarsa ɗaya da ‘ya'ya mata guda biyu ana gane waye ya bar ɗan uwansa wannan ɗan uwa shi sai kwashe dukiya gaba ɗaya ci gaba da harkar gaban shi magana ta kai gaban manzan Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ba ni da abin da zan iya yi ba ni da wata aya da sai bayani akan gadi ina nan sai malaika jibril ya sauka ya Allah ta'ala ya dauke waɗannan ayoyin da gadi manzo Allah ya ce a kira matar matar mamacin a zo da ƴaƴan mamacin a zo da baffan su ya aka tara su gaban manzo Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'a fi ummu wa uwarsu uwar yaran ka ba ta ɗaya bisa takwas yaran ne suka daga ta daga ɗaya bisa hudu suka da ta ɗaya bisa takwas a gado lambarka tana ƙara girma kuɗinka na ƙafa ana ganewa a gado da ka da babban lamba su abubuwa sun sa shi idan ka rinka da yarka sanuwar lamba su abubuwa za su kyau ɗaya bisa hudu sun ɗaga ta daga ɗaya bisa hudu su yaran na tafa mata suka ɗaga ta daga ɗaya bisa hudu suka da ta cin ɗaya bisa takwas ana ganewa ai to su kuma ƴaƴan sai manzon Allah ya ce a ba su biyu bisa uku tun da mata ne kada hadisi ya tabbatar da gadon ƴaƴa biyu ma su ma su ba su ne amma ɗan ɗan ƙur'ani ƙarara ɗan ƙala kasu ba su yadda da wannan tun da ƙur'ani bai faɗi ba to yanzu ya ba ke da waɗannan to sai manzon Allah ya warware matsalar ya ce a ba su biyu bisa uku sai ya ce ma babban sai ce fama baƙiya abin da ya rage fahuwa laka wannan shi ne laka da aka duba a cikin kasan gaba ɗaya ka kasa goma sha shida misali ka ɗauki kaso biyu ka ba uwar ka ɗauki biyu bisa uku ka ba su abinda zai rage ɗan kwalkwal ne guda ɗaya ne ya ɗan samu guda ɗaya kusa abinda ya sa ya samu domin waɗannan yaran biyu mata ne ba namiji inda da namiji zai ɗauke shi ya wurgi da shi ko labarin shi ba za a yi kada da idan da akwai ɗa namiji ta kore daga gadar gaba ɗaya su suka ba namiji ƴaƴa mata guda biyu ko sun kai goma ba su da ƙarfin da za su iya koran ƙanin uba ko wa uba ba su da wannan ƙarfi shi yasa ake jamawa namiji asaba shi yana da ƙarfin da zai iya kora daga gado amma wannan ba su da kori ba muna gane wannan wato musuluncin nan wallahi ba addinin da za ka samu yana yin abubuwa dalla dalla irin musuluncin amma mutum wai yana zargin Allah sai idan aka baka da wannan rikicin kana wa shi idan da Allah bai raba gadon to da yanzu ba ana hana kashe-kashen juna ba sai Allah ya raba da kanshi kuma har yanzu mutum yana zargin Allah wai Allah ya zalunci Allah ne zai zalunci bawa Allah ya zalunci bawa wannan kafirci ne wallahi mutum shiga sa. turawa su zuga ka ka zo kana hauka? eh turawa su zuga mutum ya zo yana maganganu irin na hauka Allah baya zalunta bawa Allah ya fi karfin ya zalunci bawa sai dai Allah ya wa bawa baiwa amma ba ya zalunce shi Allah ta'ala ya shirya ta da zukatan to dan haka Allah ya tabbatar da wasiya ga ƴan uwa fi sulusi malil mayyit cikin da yake sauku na dukiyan mamaci an samu daga ata shi kuma daga Abdullahi dan Abbas kan fadin Allah ta'ala wal wasiyatu lil walidaini yace na sakata hadhihi al aya ayar da ta shafa wannan ayar da Allah ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al maut in taraka khairan lil wasiya in ya bar dukiya yayi me yayi wasiya daga baya sai Allah yake a bar wasiya lil rijali nasibun mimma taraka al walidain wa ta'ala ya ce lirrijali na fibin mimma tarakal walidari wal agarabu maza suna da kaso a cikin abin da iyaye suka mutu suka bari haka ‘yan uwa na da kaso cikin abin da iyaye suka mutu suka bari walin nisa'i na fibin su ma mata suna da kaso cikin abin da iyaye suka mutu suka bari ya Allah ta'ala ya ce min ma kallanin mu auka sura ko mun tsantsanta abin ko mun yawanta ana ganewa idan abin da mutum ya mutu ya bari ko da 'yar ƙaramar sanda ce ko wani abin da kake ganin ba wani abu ba a shana ko allura Allah ya ce a raba ta imma qalla minhu aw kasura ko mun kaɗan ɗinsa ko mun yawansa ya Allah ya ce nasiban mafruda kaso ne Allah ya riga ya raba so ne Allah ya tsara nasiban mafurudan ka so ne wanda Allah ya tsaga da kan waye zai tada abin da Allah ya hukunta eh inda yana so ya zauna lafiya a duniya da lahira waye sai ka gaba to dan haka mun koma wancan aya Allah ta'ala ya ce bil ma'ruf da kyautatawa ai bil rifq wal ihsani hanyar tausasawa da kyautatawa al murad bil ma'ruf an yusiya li aqribaihi wasiyatan la tushibu bi warafatihi idan mutum ya tashi zai yi wasiya ga ƴan uwansa yayi wasiyar da ba za ta cutar da ainihin masu gadansa ba karka ba 'yan'uwanka uwanka mafi yawan dukiyarka ka kyala ‘ya'yanka cikin wahala a min gairi israfin wala ta kasiri idan za ka yi wasiya karka yi barna karka wuce iyaka kuma karka yi mako an gane ai ba a san barna kuma ba a san mako duka ba a so kama ba mata fi sahihaini kamar yadda hadisi ya zo cikin bukari da muslim hadisin sa'ad ibn abi waqas wanda sa'ad ta abi waqas matsayin kawu yake ga manzon Allah wata rana yayi rashin lafiya mai tsanani da aka kawo masa mutuwa ana ganin cewa mutuwa zai yi to shine manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo gaishe shi sai ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah inna li malan kaseeran ni mutum ne da Allah ya bani arziki mai yawan gaskiya rasulullah walaysa yarithuni illa ibnatul li ba ni da wani mai gado sai kiyama ta kadai kana ganewa Allah ya bani dimbin dukiya amma ya ta daya ce mace yace afa usi bi sai mali ina iya daukar biyu bisa dukiya ta in bada a matsayin wasiya sadaka taimako ɗan uwa kana ganewa ai domin kashi ɗayan da zai bari a ganinsa ya ishe ta ma ya yi yawa to don haka zan iya raba dukiya ta uku su sadaukar da biyu guda ɗaya da ya rage in barwa ƴata ƙara na sai maza Allah ce a'a ba za ka yi ana ganewa ba zai yiwu ba ƙara ya ce fashatar ya rasu Allah zan iya rabawa biyu in bar mata rabi in sadaukar da rabi ƙara na ya ce nan ma baka isa ba kultu sai na ce fasulutuhu fasulutu ya rasu lalata zai iya raba dukiya ta uku in ba ta kaso ɗaya in bar mata ɗaya abin da wato in sadaukar da kaso ɗaya in bar mata kaso biyu ɗan iya yin haka ƙala sai mazala ya ce a sulutu a sulutu ka sai mazala ya ce kai ɗaya bisa uku in ka rabar da shi ɗaya bisa uku ya yi yawa amma dai za ka iya ana ganewa ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku ya yi yawa amma dai za ka iya yi kana ganewa ko hadisin na cikin sahihu bin hibban bayan yana cikin bukari da muslim hadisi yana cikin sahihu bin hibban hadisi na 7261 an samu hadisi daga urwatu ibn zubair daga abdullahi dan abbas yace ce lau an-nasa ghaddu min thuluth ila rubu'i abdullahi dan abbas yace da dai mutane za su sako a wajen wasiya idan za ka yi wasiya ka ce na yi wasiya da ɗaya bisa hudu ta dukiyata domin ɗaya bisa uku manzo Allah ya ce yayi ne yayi yawa ya ce ka ɗaya bisa uku yayi yawa amma ni so za ka yi amma yayi yawa tun da manzo Allah ya jinjina ya ce yayi yawa kamata yi a kanko ɗaya bisa uku in ji wa in ji Abdullahi dan Abbas ya ce fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala dan manzo Allah ya ce a thuluthu wa ka siyo. sulusi mazala ce sulusi ya yawa hadisin yana cikin muslim hadisi na 1629 faɗin Allah ta'ala da ya ce faman hu ba da ma sami abu duk wanda ya canja wasiya bayan ya ji fa inna ma ismuhu alal ladina yubaddiluhu zunubi yana kan wanda ya canja ai faman bajjala wasiyata wa arrafaha wanda ya canja wasiya ya juya da ita makayyara hukumaha ya canja hukuncinta wa zada fiha auna ƙasa ya yi ƙari a ciki ko ya rage kuna ganewa mutumin da ya ƙari a cikin wasiya ko ko ya yi rage a cikin wasiya idan an ce ga wasiya da aka yi kai da aka kawo ka a matsayin shaida ba ta da ikon ka ƙara naira goma ko kare ba ta da ikon ka ƙara magana ko kare yadda ake wasiya haka za ka bar muna ganewa haka za ka bar abin da ake wasiya a kai wai da kulu fi zalikal kitmanu jaha bi tariqatil aula ko kuma ka boye wani abu mutum ya gaya maka cewa in na koma ga Allah a cire kaza a gina masallaci ko a yi kaza ko a yi kaza da aka zo aka tambaye ka sai kai shiru dan kada kuɗi ya rage da zuciya ta rage ana ganewa ai wannan boye wanda kai kana da zunubi a wurin Allah dan mai zuciya yayi wasiya sai kuma kai ne ka boye masa wasiyar da yayi wanda haƙƙin sa ne Allah ya bashi dama sai haka sai kuma ka hana masa wannan dama to kaji yace wa kada wa hajarul mayyit ala Allah ladan wanda ya wannan wasiya ta tabbata a wurin Allah wa ta'allaka al-ithmu bil ladhi la badalu zalika wa suka canja inna Allah samiun alim Sai Allah masani ne hadis ala alama awsa bihi al-mayyit Allah ya san abin da mamaci yayi wasiya wa huwa alimun bi zalika Allah yana sani wa bima badalahu al-Musa ilayhi wa aka yi wasiya suka canja Allah ya san sun canja don haka Allah ta'ala ya ce man kafa min rusin janafan au isman sai ya ce tabaraka wa ta'ala ya ce fa man kafa min musin janafan duk wanda ya ji tsoron karkacewa daga wanda aka yi wa wasiya ko isman ko ya ji tsoron kada ya aikata wani mummunan zunubi ba a bai na hu ya zauna ya yi gyara tsakani fara isma alaihi ba da fi kan jama'a muna gani kai ne kake zaune ana yin wasiya sai kana ganin cewa mabacin nan zai yi mummunan wasiya mai zalunci sai ka mai gara ana ganewa yi ko waɗanda zai ba wasiyan nan suna da alamun zafi zalunci sai ka yi gyara shi ne ka ji tsoron zai karkata zuwa ga mai zalunci sai ka yi gyara shi ne fa'aslaha bai da ka kai gyara a tsakani wanda za a yi ba wasiyan da wanda zai yi wasiyan sai ka yi ‘yan gyare-gyare wannan gyaran da ka kawo da ɗan shawarwari Allah ta'ala ya ce fara a alaihi babu laifi a kanka inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai tausayi babban malamin musulunci ibn al a cikin at-tibyan fi tafsir garib al-qur'an yace faman khafa min musin janaban ake nufi da janaban yace mailan wa adulan anil harb mutun ya kauce kana mutun ya kauce daga gaskiya mutum ya ainihin kaushe daga abin da yake daidai ya'ani muta'ammidan lil jarab mutumin da yake ainihin karkata zuwa ga zalunci da gangan bi lugat quraish idan ka ji an ce jarab luga ce ta qurayshawa ana ganewa luga ce ta qurayshawa kamar yadda Allah ta'ala ya ce a ah, mutajanifin li ismin ay muta'ammid mutajanif ma'ana hu muta'ammid mutumin da yake yi da gangan zai kauce daga gaskiya da gangan kuna bayyana jama'a mutumin da zai bar gaskiya da gangan yukalu ana cewa janafa alayya aymana ya karkata kana ganewa ko wannan ana fassara maka mufradat ne na lugha tafsirin yanzu ne za a yi muna gane wannan yawa imamul qasimi Allah ta'ala ya masa rahama a cikin littafin sa mahasirut ta'wil ya ce faman kafa ai manta tawakka wa alima duk mutumin da ya afku ya san cewa min musin daga wanda zai yi wasiya ya ga cewa akwai telefon akwai mailan anil haƙi an karkace wa gaskiya an bar gaskiya bil khatari fil wasiya wasiyar na akwai kuskure a cikinta domin an bar gaskiya Wata sarrufu fiha ana ganewa ko wato laisa lahu wa tafarruqu fi fi ma laisa lahu wanda yake mai wasiya zai wato abinda ake ce ba, karambani a cikin abinda ba ya da ikon ya yi karambani a kansa ko zai yi hukunci a cikin abinda ba ya da ikon hukunci a kansa ana ganewa Sai kana zaune a wurin sai kaga cewa kai wasiyan nan da aka yi an kauce wa gaskiya abinda ake faɗa wanda ake yi mawasiyar baya da wannan haƙƙin ana ganewa wanda ake cewa a bashi kaza bai tantance shi kuna ganewa an mu zama wani abin da bai tantanta ba wanda kuma an karanta masa abin da ya tantanta ana ganewa to idan kai kana wurin sai ka kawo gyara ko isman ko kaga mutum yana nema ya afka cikin saban Allah ai mailan eh, fiha amdan mutum ya karkace daga gaskiya ya fada wa saban Allah da gangan wa aslaha bainahum sai ka zauna kai gyara ai bainahu wa bainal musa lahum kai gyara tsakanin wanda zai yi wasiyar da waɗanda za a yi mawa wa humul walidani su ne iyaye guda biyu wal aqrabuna da ɗan uwa sai ka ce to wannan wasiya akwai kuskure ba haka za a yi ba ana ganewa ai baba eh zo nan ke ma mama zauna nan ku kuma ‘yan uwa ku zauna da wasiyar nan da aka yi ba a yi daidai ba kamata ya da a ce wani a bashi kaza wani kuma a bashi kaza wani kuma a bashi kaza saboda dalili kaza da dalili kaza kaga shi ai yana kokarin me dai ne ana ganewa ko domin za a samu sabani idan aka ce yau ka zai koma ga Allah ya kwashe dukiya ya ba ɗan uwansa ya hana uban shi da uwar shi yaya ai kaga ya bar baya da ne da kura Koko ya ba iyayen ya hana ɗan uwansa kaga har yanzu akwai ne to dan haka sai ya tasaro su gaba ɗaya shi a matsayinsa na shaida ko ɗan kallo ya ga an yi ba daidai ba an fada cikin kuskure da saƙo. sai ya haɗo kansu wuri guda ana fahimta sai ya zo ya yi gyara a kan wannan wasiya ya ce bi ijra'ihim ala tariqi shar'i ya zo ya tafiyar da su akan hanya ta shari'a Allah ya ce wanda ya canja kaga ai ya canja misali an ce naira dubu goma ne ‘yan uwa guda biyu ga uwa na uba a cikin dubu goma misali sai aka ce uba a ba shi dubu takwas uwa dubu ɗaya ko uwa ɗari biyar biyar ce kai abin da bai yi ba ana ganewa ai ina ma da a ce uba a cikin dubu goma a ba shi dubu hudu uwa a ba ta dubu biyu ɗan uwa a ba su dubu biyu da ya rage ana fahimta a misali ai kaga ya kawo wasu ta'adilat wasu 'yan gyare-gyare wannan gyare-gyaren idan ya yi a matsayin shawara Allah ya ce la'ifu a alaihi ba da dai kai kaga Allah ya ce fa man baddala wanda ya canja wasiya to shi kuma wannan kaga ai ya canja amma canji ne na samun lada ba canji na samun zunubi ba Allah ta hana bari wancan canji ne yayi na san zuciya a abin da mamaci ya faɗa ga abin da ya zartar da daban na abin da faɗa wannan Allah ya ce zunubi yana kansa ana ganewa shi ko wannan ya canza wasiyar amma kuma ta hanyar da ta dace ainihin kawo gyara saboda ganin an yi ba daidai ba to Allah ta'ala ya ce fala isma alaihi bi hadha tabdili da wannan canji da yayi li'anna tabdilahu domin canjin sa tabdilu batilin ila haqi ya canja kuskure ne zuwa ga me zuwa ga daidai ana ganewa kuskure ya canja zuwa ga daidai inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah ta'ala mai rahama ne an sami hadisun abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ma haqqu mri'in musulmi lahu shaikun yusi mutumin da yake musulmi wato haƙƙin mutum musulmi haƙƙi ne akan bari fasarata, haƙƙi ne akan mutum musulmi lahu shaikun yusi yana da abin da yake so ya wasiya a ciki Ya tu lailataini a wata riwaya aw salasa layali illa wa su maktubatun jiddan ya kwana biyu ba sai wasiyarsa na rubuce a wurinsa haƙƙi ne dole ne a kan kafe musu in dai kana da wani arziki da cikin ka musu za a gada akwai wanda zai gaje ka ko wanda ba zai iya gada ka ba to kada ka bari ka mutu ba sai wasiyarka tana rubuce kar ka bari ka kwana biyu face wasiyar ka tana ne tana rubuce abdullahi dan umar yace tun daga bin wannan hadisi na manzon Allah ban taba kwana ba face wasiya ta tana karkashin kullu na kai kaga zaka yi wasiya yau gobe idan abubuwa sun canja da ka ba wani da wani gida kai ma sai arziki da ka riga ka danka musu ba ka ba su da in ka mutu arziki ya kafa sai ka dawo ka canja kana ganewa ai kana canja duk abin da hannunka ko ko arziki ya karu za ka iya canje-canje da gyare-gyare cikin mai wasiya amma wasiyar nan duka kana yin ta ne wajen gado waɗanda ba su da gado kuma kana yin ta ne da sharaɗin kanta wuce ɗaya bisa uku na dukiyarka kana gane wa ai to duk kaga kana da dama ka yi wannan kuna fahimtar wannan to shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙi ne wajibi ne kan musulmi kada ya bari ya kwana biyu ko uku in dai yana da abin da zai yi wasiya ba ce wasiyar nan tana rubuce kuna gane wa jama'a yanzu a tambaye ka kana da wasiya a rubuce wato rashin sanin addini matsala ne ya kamata mutum yana mutuwa a fara tsako wasiya yanzu kowa ya koma gida yau ana shan ruwa ya je rubuta wasiya idan na mutu a yi kaza a yi kaza a yi kaza a bar kaza a bar kaza a bar kaza a wani kaza za a yi wannan kaza ne wannan kaza ne kuna ganewa yanzu ba mun karanta aya ba to karka bari sai gobe kana shan ruwa suka fara rubutu wasiya ko da ɗan kaɗan saboda bin umarnin Allah da bin umarnin annabi Muhammad kowane mutum wajibinsa ne ya zama yana da wasiya a rubuci kaji قال ابن عمر عبد الله بن عمر يتي ما مرت علي ليله منذ سمعت رسول Sallallahu alaihi wa sallama ya يقول Zalika. ban taɓa wuce rana ɗaya ba na ji manzon Allah ya faɗi wannan magana illa wa indi wasiyati ba ce ina tare da wasiyati abdullahi da umar akwai aiki da maganar manzan Allah sai annabi ya faɗa abu abin ya shiga kunnan abdullahi da umar wannan abu abdullahi da umar zai kama aiki da shi nan take nan take hadisin yana cikin bukari hadisi na dubu biyu da da takwas, yana cikin muslim hadisi na dubu da shida ashirin bakwai, yana cikin sahihul muhibban hadisi na dubu shida da da biyar, yana cikin sahihul abi dawud hadisi na dubu da da al-imam ibn kathir da zo fassara wannan aya yace ilam annahu ta'ala sani cewa lallai Allah ta'ala nan ba ta wa'ada man yubatil wasiya bayan yayi alkawarin narkon azaba ga wanda yake cire wasiya bayyana Allah sai bayani annal murada bidhalika tabdil abinda ake nufi da canja wasiya an yubaddilahu anil haqq Mutum ya canja wasiya daga gaskiya zuwa ƙarya amma idza gayyarahu min batilin ila haqqin idan mutum ya canza wasiya daga kuskure zuwa daidai daga ganganci zuwa daidai daga zalunci zuwa daidai ala tariqil islahi hanyar gyara faqad ahsana wannan ya kyauta wal muradu min qawlihi abinda ake nufi fa man khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum wato shine da ake nufi wanda ya ji tsoro daga mai wasiya zai karkace daga gaskiya ko ya aikata zunubi sai yayi gyara a cikin wannan wasiya to ba laifi a kansa da Annan islaha da kasa ji zarban min at-tabdili wata kai domin ana so a yi gyara sai sai yi canji muna gane wannan ai duk wanda yake so ya yi gyara sai ya yi canji idan bai yi canji ba zai gyara ba sai riga an rubuta kuskure idan ba a canja ba ai gyaran ba zai yi ba ana gane wa ai kamar yanzu abubuwa da aka rubuta a cikin tsarin mulkin Najeriya na kurakurai ai ga ana so a yi gyara dole sai an cire su a ce mutum ya ɗaya dukiyar jama'a wai yana da kariya to wata kariya da wanda ya ɗaya dukiyar jama'a eh kai bai kamata ba idan a cire wannan magana ce ba ya da wata kariya wanda ya damke dukiya a damke shi magana ke kaji wa zakara ta'ala al bai na hadha at-tabdili wa dhaka at-tabdil sai Allah ya bayyana wato ya tantance tsakanin wannan canji da wancan canji na farko bi an aujaba isma fil awwal Allah ta'ala ya wajabta zunubi a na farko wa azalahu al thani ya tira zunubi wa ainihin nabiyu wa ala ishtirakihima fi kaunihima tabdilain wa taghayyirain idan ana magana ne akan canji kaman bajjalahu da wanda ya canja ta zalunci da wanda ya canja duka canji ne amma wancan canji ne na samun zunubi dan ya canja daga gaskiya zuwa daidai ko ba haka ba wannan kuma canji ne daga daga kuskure zuwa daidai amma sunan su duka ba dai ne canzawa ana ganewa ko da Allah ya kaddara anna huma wahidun fi hadal bab kada mutun ya kaddara hukuncin sa dai ne a wannan babi wanda ya canja daga gaskiya zuwa eh, wato daga kuskure zuwa gaskiya fala yusma alaihi ba laifi a kansa ai hadha al fa kada ta bi sa'atin azima wanda ma yayi wannan canji na biyu ya aikata sana'a mai girma fi hadha al-islam wurin wannan gyara wa huwa yastahiqu thawaba alayhi ya cancanci lada inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai tausayi liman fa'ala fi'lan ya yajuzu ga wanda ya aikata aiki wanda bai halarta ba kana ganewa idan mutum yayi kuskure ya rubuta wasiya ko ya faɗi wasiya a cikin ta yayi zalunci aka zo aka yi gyara ya karbi gyaran su Allah ya yafe masa ana gane mutum ne ya faɗi wasiya amma akwai kuskure da aka mai gyara sai ya gyara ya goyi baya aka yi daidai sai Allah ta'ala ya ce to tun da ya yi gyara inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne Allah mai tausayi ne insha Allah nan za mu tsaya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh